duk mutumin da ke da wata kadara ko dukiya yana iya badawa kyauta ga mutumin da yake so, amma kuma doka ta yi hani kwata-kwata ga mai badawar da ya koma karɓe kayansa. Gazibo Maimuna Juju ce ta yi mana ƙarin haske kan yaya za a yi gaban waɗannan abubuwa. Misalin kuna da wata dukiya, kuna da incin ku yi abin da kuke so da ku, Yanzu muhimman abin da ya kamata a sani ga yin kyauta. Idan kuka ɗauki wata mota, kuka ba wani abokin domin kuna jin daɗi. Wannan mota har abada ba ku karɓe ta ba. Doka ta ce badawa badawa ce, amma karɓewa kamar sa idan kuka ba mutum wani abu ba ku cikin hauka, ba ku cikin ruduwa. bai ba ku kwaya ba, ba ku iya karɓe wannan kyauta. Duk lokacin da wani ya muki kyauta kuma yake son ya karɓi kayansa domin kun yi hada ko kuma mutumin yana fama da rashin kuɗi. Wani ya ba da gona, wani ya ba da mota, wata rana ya zo ya ce zai karɓi kayansa, ku kai kara gaban wata kotu. Domin kun ba matarku wani abu abu kuna iya karɓe shi domin tsakanin miji da mata ana yawancin cewa mata tana amfani da rauni na miji tana so ko yana so mutane suna wasa a nan domin kwace komi daga mazansu. Mu misali namiji yana cikin turtasawa macen ta mutu idan iyalin matar ko mutane na kusa da matar mijin suka ɗauki niyyar ɗaukar dukiyarsu yaya za a yi. Idan mata ko miji ya yi amfani da wata ta hanya da ta saba gaskiya domin kwacewa abokin zamansa dukiya yara suna iya kai kara kan wannan kyautar hakikan ma da mutanen da suka mutu ya kasance da fuskar addini ko a shari'a akwai abin da ake kira ma'ajiyar gado kuna da incin ku ba kashi ɗaya cikin kashi uku na dukiyar ku idan kuka mutu magada suna iya tilastawa da a maido dukiyar da kuka rarraba kyauta cikin kayan gado ku kyauta an san ba ku ya karɓe ta idan kuma mutumin da ya ba ku kyautar ya matsa muku lamba domin karɓe kayansa yaya mutumin da ya samu wannan kyauta za ya yi. Ta hanyar kare kansa idan mutum adili ne ya maka kyautar gona ko hili ko mota ana takardar shaida kyautar da za ku riƙe. Idan mutumin ya mutu kuma ɗiyan suka zo neman dukiyarsu sai ka nuna musu takardan. Idan suka matsa sai ka je kotu kotu za ta ce musu su shafa maka lafiya.